لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار وما للظالمين من أنصار Nasara waɗanda suka ce Allah shi ne almasihu ɗan Maryam sun kafirta saboda danganta Allahntaka ga wani Allah duk da cewa shi kansa almasihu ɗan Maryam ya ce da su ya ku bani Isra'ila ku bauta wa Allah shi kaɗai shi ne Ubangiji na Ubangijinku kuma duk a wajen bauta ɗaya muke saboda duk wanda ya haɗa Allah da wani a wajen bauta ma'ana ya shirka to haƙiƙa Allah ya hana shi shiga aljanna wutar jahannaba ce sa, kuma baya da wani mataimaki a wajen Allah ko wani wanda zai cece shi daga abin da yake jiransa na azaba